This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar ma a a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Sunana Bello Habib Galadanci tare da Grace Alheri muke fata kun wani lafiya. Bari mu fara da kanin labarin da wajen Grace. To Malam Bello yan gwagwarmaya kare hakokin ilimi a Pakistan wato Malala Yousafzai da fitaccen mai yaƙi da ta kananan yaran nan na kasar indiya sun yi tarihi yau Laraba yayin da suka karɓi lambar yabo ta Nobel. 'yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama suna kira da a tuhumi jami'an da suke da hannu a wajen amfani da matsanancin dabarun azabtarsuwa wajen tatsar bayanai a amurka kana an yanke wa wani tsohon babban jami'in tattalin arzikin kasar china hukuncin daurin rai da rai bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci to da kanan labaran kenan wai me ake ciki ne game da irin wani da ake toyawa a wajen zaben fidda gwani da ake na dan takarar pdp da kuma apc wanda za su tsaya sakar shugaban kasa a najeriya da ana an jejjera akwatin zaɓe aka jami'an tsaro na 'yan sanda sun tsare za mu taɓa wannan lamari sannan kuma wai wani irin gudunmuwa ɗan wasan hausa ɗan ibro wanda ya rasu jiya ya kunce ya rasu a yau laraba kenan ya bai wa wasannin hausa ne da ƙayatarwa a arewacin najeriya da ma yammacin afirka baki ɗaya za mu taɓa wannan batu kuma da yake yau laraba akwai shirin himma ba ta garago amma bari fara cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama ko kuma harkokin ilimi a Pakistan Malala Yousafzai da fitaccen mai yaƙi da bautar da ƙananan yara na ƙasar India Kailash Satarhi sun yi tarihi yau Laraba yayin da suka karbi kyautar yabo ta Nobel ta zaman lafiya a wani bikin da aka yi a birnin Oslo na ƙasar Norway. Malala 'yar shekaru goma sha bakwai dai ita ce mafi ƙuruciya da ta samu lambar yabo ta Nobel, yayin da ta sarhi kuma ya kasance haifaffen ƙasar Indiya na farko da ya samu lambar yabon. A cikin jawabinta wajen bikin Malala ta ce lokaci ya yi da za a ɗauki matakin taimakawa ƙananan yara ba tausaya musu ba, yadda zai zamo karan ƙarshe da za a iya gani ana hana wani yaro samun ilimi. Satarhi wanda ya yi aiki tukuru domin kawo ƙarshen bautar da ƙananan yara. ya ce burinsa shine ganin kowane yaro ya samu damar yarinta ya ƙara da cewa babu gallazawa da ta fi hana ƙaramin yaro warwala, za su raba kyautar dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar 'yan mayar kare hakkin bil'adama suna kira da a tuhumi jami'an da suke da hannu a wajen amfani da matsanantan dabarun azabtaswa wajen tatsar bayanai wanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne Ben Emerson, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin kare hakkin bil'adama da yaƙi da ta'addanci, ya ce rahoton Majalisar Dattijan Amurka kan matakan da hukumar leƙen asiri ta CIA ta ɗauka bayan harin da aka kai ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ɗaya ya jaddada buƙatar ganin wanda ya aikata laifi ya amsa laifinsa. Kenneth Roth babban daraktan hukumar kare hakkin bil'adama Human Rights Watch da ke da shalkwata a nan Amurka. ya ce shugabannin ƙasa na gaba za su ci gaba da amfani da hanyoyin azabtarsuwa wajen tatsar bayanai madda ba a tuhumi jami'ai ba kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisar dattijai ya fitar da takaitaccen bayanin rahoton da aka jima ana jira jiya talata da ya bayyana cewa hukumar cia ta azabtar da fursunoni lokacin da take masu tambayoyi rahoton ya zargi hukumar da gaza gayawa majalisa da amurkawa gaskiya kan fa'ida amfani da wannan hanyo da suka hada da ajiye mutum a wuri daya da hana mutum rintsawa da kuma nitsa kan mutum a ruwa shugabar kwamitin leƙen asirin 'yan jam'iyyar democrat daga jihar california diane Faison ta ce an azabtar da waɗanda aka tsare ta ce wannan kuma ya saba wa manufa amurka shugaban amurka barack obama ya shaida wa tashar talabijin ta harshen sifaniyawa cewa amurka ta aikata ayyukan da suka yi tsanani ya kuma bayyana su a matsayin babban kuskure da ya ce ba za a sake aikatawa ba an sami wani tsohon babban jami'in tattalin arzikin ƙasar china da laifin cin hanci aka kuma yanke mashi hukuncin ɗaurin rai da rai ya kuma zama fitacce a ƙasar na baya-bayan nan da aka samu da laifi ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar china kamfanin dillancin labaran ƙasar china zinhua ya ce an sami leo ten da laifin karɓar cin hanci dala miliyan biyar da dubu ɗari takwas lokacin yana mataimakin shugaban hukumar bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma yi masu garan bawul babbar cibiyar tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasar china zargin liu ya fara fita ne a fili a watan disamba shekara ta 2012 lokacin da wani ɗan jarida a mujalla kaijin ya buga rahoton a shafinsa na intanet da farko dai liu ya musanta zargin amma yayin shari'ar tasa a watan satumba dan shekaru 60 ɗin cikin hawaye ya amsa aikata laifin karɓar cin hanci da ya haɗa da tsabar kuɗi da gida mai kawa a birnin beijing ba yi shakka samun liu da laifi ba kasancewa kotun da jam'iyyar communist ke rinjaye tana samun kusan dukan waɗanda take tuhuma da laifi sai dai masu shigar da ƙara sun nemi a yi wa liu rangwame kasancewa ya ba su haɗin kai yayin gudanar da binciken a ƙarshe dai kotun da ke da zama a lamfang ta yanke mashi hukunci mafi tsanani da doka ta ba da dama to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata alkali a afirka ta kudu ta ba masu shigar da kara izinin ɗaukaka kara kan hukumcin da aka yanke wa ɗan tseren gudun fanfalaken nan oscar pistorius da ake tuhuma da kashe budurwarsa da gangan abin da zai ba su damar neman hukumci mai tsanani a kotun koli alkali tokozile masifa ta sanar da shawarar da ta tsayar ne yau laraba ta ce ba za ta iya cewa zai yi wuya a sami nasara a kotun kolin ba. a watan satumba ta yanke hukunci cewa masu shigar da ƙarar ba su ba da ƙwararren shaidun da suka tabbatar da cewa pisterius ya aikata laifin harbi da kashe budurwarsa reva stickham da gangan ba bayan wata gardama da ta yanke mashi hukuncin mara tsauri bayan samun sa da laifin kisa cikin kuskure masu shigar da karar sun bayyana yayin shari'ar da ta ɗauki kwanaki arba'in da 41 cewa Pistorius ya harbe stecton ne da gangan bayan wata gardama yayin da ya nace da cewa ya yi tsammani yana harbin wani ne da ya kutsa cikin gidan da dare. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madala a daidai wannan lokaci da muke magana da ku ne muka samu labarin cewa an samu wani harin bom a Kano a titin Ibrahim Taiwo. Har yanzu dai muna bincika wannan lamari domin mu samu bayanai kuma za mu sanar da ko ba a wannan shirin ko a shirin mun amma za mu ci gaba da bincikawa. A hali yanzu kuma jam'iyyar da APC da PDP dai suna ta shirye-shiryen gudanar da zaben uh, cikin gida na fidda gwani wanda zai tsaya takarar shugaban kasa a Najeriya. APC tana gudanar nata taron a Lagos, PDP ita kuma tana yi a Abuja. Bari mu je Lagos wajen wakilin Hassan Umar Tambol don ya bayani ne ba hajji hassan muke faruwa ne a lagos ne eh to a nan ke faruwa ne hajji har yanzu dai ba fara jefa kuri'a ba ga ana an jejjera akwatin nan zaɓe an sa jami'an tsaro na 'yan sanda sun tsare amma ba a fara ba har yanzu ga kuma makaɗa nan kana ji a cikin wasan tsakiyar filin wasan na kasalin balogun da ke unguwar sulu lare na inda ake yin wannan zaɓen na tare fage na ɗan takarar jam'iyyar APC. Kamar yaushe ne za a fara wannan ah, zaɓe ne? To wannan zaɓe ne muna sa ran a fara shi da karfe biyar ko kuma karfe shida na yammacin yau. Domin a hali yanzu ma ga sakataren jam'iyyar na ƙasa wato sakataren watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa Lai Muhammad nan suna zaune kuma akwai wasu jigajigan jam'iyyar ga sunan zanne muna ganin sun ɗan fara shigowa guda-guda. Amma in Allah ya yarda wannan lokaci ne muka sa ran za a fara. Sannan ga jami'an tsaro nan kowane su ya fake kowane akwati daga cikin akwatin da aka jijjera a nan filin wasa na taslim wato baligun da ke na unguwar surulere inda za a yi wannan zaɓen. Hajjan 'yan takarar shugaban ƙasan fasina nan? Eh to yanzu dai ba mu ga ɗan takara ko guda ɗaya a cikin nan filin ba. Janar Buhari baya nan, Samu zaya Undinsa baya nan, shi ma Turakin Adamawa wato Atiku abokar baya nan, shi ma mai girma gwamna kwankwaso baya nan a cikin fili a halin yanzu ba ko ɗaya daga cikin su a cikin wannan filin. To shi kenan Hajjasan za mu ci gaba da taɓo kadan mu je irin wani da ake toyawa mun gode sosai fa. Kuma da Allah Sannu Muhammad Sakwato Kyaftin. Bari kuma mu kaɗa can birnin tarayyar Najeriya Abuja inda PDP take gudanar nata taron ga Nasiru Adamu Hikaya. gani nan abuja inda har ma akwai jiragen sama masu saukar angulo da suke kewayawa baya ga datsa tsakiyar garin saboda babban taro na jam'iyyar pdp inda za a tabbatarwa shugaba jonathan tikitin takara domin zaben fabrairun baɗi kuma ina tare da mataimakin sakataren yada labaru na jam'iyyar pdp barista abdullahi jalo a takaice mutanen da za su zo su zo wannan taro aƙallansa in ka ɗauki dubu biyar a kowane jiha sau talatin da shida wajen mutane dubu ɗari ne da tamanin kuma kaga igar su koyan kanta ba za ta iya ɗaukan wa'annan mutane ba cikin waɗannan wakilai kusan dubu ɗari da tamanin ɗannan a da ba hamayya za a bi ka'idar sai an kaɗa ƙuri'a ne ko kuma kawai za a ce kowa ya amince ya amince sai a shafa a tashi ai constitution na pdp baya kama karya ko kai kaɗai ne sai an jefa maka kuri'a wannan babban taro na pdp ba zai rasa kalubale ba saboda wata shari'a da dr ardo ya shigar a babbar kotun tarayya da za a fara shari'ar wajajen tsakiyar watan nan da ke bukatar dakatar da shugaba jonathan daga takarar da cewa wannan tamkarar zarce ne karo na uku nasiru adamu alhika murar amurka daga bakin dandalin eagles square inda za a gudanar da wannan taron Madala a gaida Nasir Adamu Alhikaya a yau ne fa aka tashi da labarin rasuwar sharar dan wasan kwaikwayo kuma mai ban dariya Rabilin Musa dan Ibro. To na samu na hira da kunci na kawo mana shugaban masu hada fina-finai a Kano Ismail Afakalla. Haji Ismail wai ya kuka samu wannan labarin ne? Wato wannan al'amari ne da ba wai matsala shi ta kai ba ta dukkanin al'ummar da suke kallon irin abubuwan da muke yi na finafinai wanda suke sauraron mu ba a Kano ba ba a Najeriya ba sun ce a duniya ki daya mun tashi yau a ranar Laraba da wannan abin alhini abin jinjina wa juna ba abin da za mu ce su zai mu ce wanda ya fi son shi a tafi kowa kan ne idan ya haƙuri amma mun rasa kasuwar kofa wacce take ba za a iya samun yadda za a iya kushe wannan gurbi ba daidai dai kawai Allah shi ne ya san da yake nufi ya karɓar mana shi a wannan lokaci da muke da bukatarsa Allah ya gafarta masa amin amin wani irin gudummawa shi wannan Rabilu Musa din ya kawo wa fina-finai na Hausa a arewacin Najeriya da Hajji Rabilu Musa ya kawo gudunmawa ta hanyoyi da dama domin kaga muryar sama ɗaukar da ake yi a dinga amfani da ita wajen kallon duka a yi amfani da ita wajen wayar da kan mutane ka duk mutane suna ta ambatar kansu da iburo suna makale muryoyinsu suna samun abinci da sauransu don haka bayan haka iburo ya kawo abubuwa da dama ta wajen nuna mutanen da ya horar ta yadda za a zo irin wasanni na barkwanci ya ƙara ɗaukaka darajarsa sannan da ita kanta masana'antar fim ɗin idan ka ce iburo kace masana'antar fim abu ne guda ɗaya ba bambanci to kaga kuwa akwai gudunmuwa da aka bayar wanda har ba a iya bambance masana'anta da shi sunan wanda yake mutum shi kadai dan da ka ce iburu ko zaka ce wasan hausa dan da ka fim zaka ce iburu to har sun zama abin kawai ba a raba ɗaya da ɗaya wannan gudunmuwa ce wadda ba za a iya ma lissafa ta ba sai dai kawai mu mu ce kawai mun yi rashin da ba za mu iya cewa ga irinsa ba a wata ke nan. To a ƙarshe Haji Ismaila wani dan wasa ne ko in ce wani ne zai maye gurbi na Ibro ne a irin wasanni da ya da ƙatarwa da da kuma baiwa mutane da yawa dariya. lahi ba wai rabo da gwani ba mai da gwanin shi ne a ce ga wanda zai maye Ibro gaskiya a yanzu dai ba a cikin ɗan wasa da za a ce ga wanda zai maye Ibro saboda shi Ibro duk inda ka jefa shi za ga ya hau ya yi wannan abin nan ɗin. da yake ita haraka ce baiwa ne don haka ya ɗan baiwa ne Allah ya bashi wannan baiwa don haka sai dai ni fatan Allah ya sa waɗanda za su biyo baya ko wanda za su fito kamanta amma samun kamar iburu gaskiya zai wahala mun yi rashi ba karami ba mun yi rashi ba karami ba to madalla allah ji kan ibro da rahama mun gode ismail afakalla kai ne shugaban masu haɗa fina-finai na hausa a jihar kano allah ya taimaka kuma ya sa duk mai hakuri na wannan rashi da aka ne amin amin na gode nuna allah ya saka musu da alkhairi To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a mai yanzu karfe goma na safe da mintuna goma sha biyar. Yau farana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da 'yancin bil'adama. Shin jama'a yammacin Afirka suna da wannan 'yanci? Muna da shi amma ba mu sani ba. In ma kana da 'yancin ko ka yi ƙoƙarin ka nemi 'yancinka ba ka da hali saboda yadda yanayin Najeriya yake. Za mu iya cewa 'yancin nan da har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Don ta kawai ana faɗa ne haka a baki amma kuma ba mu gan shi haka a aikacen da za mu Wannan muryoyin wasu matasa kenan ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da 'yancin ɗan adam a kanan Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware goma ga watan Disamban kowace shekara a matsayin ranar jaddada 'yancin ɗan adam. An dai fara wannan biki ne tun alif tara da hamsin don wayar da kan al'umma kan mahimmancin tabbatar da 'yancin ɗan adam a fannoni daban-daban na rayuwa. Taken rana a bana dai shi ne tabbatar da 'yancin ɗan adam a kowane lokaci. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta bullo da shirye-shirye da dama da ke bayyana rawar da 'yancin dan adam ke takawa a rayuwar bil'adama. Da wannan batu ne dandalin VOA ya samu zantawa da shugaban cibiyar nazarin harkokin dan adam a addinin musulunci Dr. Mustapha Hussein Ismail wanda ya mana karin haske dangane da 'yancin dan adam da kokarin da cibiyar ke yi don wayar da kan al'umma. Wasu damammaki ko dama da Allah ya bawa ɗan adam da kuma yanci na ya aikata abin da yake so wanda yake ba zai saba masa ba ba zai saba mahalicinsa ba kuma ba zai kwarar da wani ba yanci na abin da mutum ya ga damar ya aikata wanda ba zai saba wa ubangiji ba masu ruwa da tsaki dai sun buƙaci shugabanni su ƙara wayar da kan al'ummarsu domin sanin mahimmancin ɗan adam da nufin samun kyakkyawan fahimta a tsakanin al'umma a koda yaushe baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya Najeriya. Madala a gai da baraka bashir da wannan labari akan 'yancin bil adama a jamhuriyar Nijar kuma yau ake gudanar da wani taro wanda ake horas da kafafen yada labarai akan yadda za su ba da labarai a hanyoyi irin na zamani da kuma sabon hanyoyi ga Abdullahi Mama Amadu. a shekarun 1993 dai ne gwamnatin ƙasar ta Nijar ta sassabta mara na kafa kamfanonin sadarwa masu zaman kansu inda ɗauko daga wancan lokacin zauke yanzu kafafen rediyo da talabijin suka bunƙasu wasu gidajen rediyo na karkara su ma suka yadu to amma sai dai tafiyar da ayyukan waɗannan kamfanoni na fuskantar matsaloli barkatai na rashin samun ƙwarewa wajen jagoranci tare da tallata kansu da kansu ko kuma rashin samun ingantattun abokanin hulɗa. domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ne yasa ofishin jakadancin ƙasar amurka haɗin gwiwa da hukumar unesco suka tallafa wa wani shiri wanda ke da zummar bayar da horo ga shugabannin kafafen yada labarun domin ganin sun inganta tafiyar da ayyukansu da kyautata tsarin kamfanonin na sadarwa malam yahuza sadisu madubi ministan sadarwar jamhuriyar niger ne an girka kafofin sadarwa masu zaman kansu da dama a niger to amma kuma kusan dukkan su suna da matsaloli masu yawa ɗaya daga cikin dalilan wannan matsaloli shine su da kansu shugabannin kafofin wato ba su da kama a ce eh, wata ƙwarewa babba ta fannin gudanar da ayyuka to a wannan taro za a ƙara ba su dama ta ƙwarewa cikin tafiyar da ayyukansu. Daga bisani na tuntubi shugabannin wasu kafafen yada labaru da ke halarta zaman taron domin jin ta bakin su kan matsalolin da ke hana ruwan kamfanonin nasu gudu. Yawa ni ce Jamila Sule group eh, Sarauniya. Wannan taro dai muna marhabun da shi don saboda kamar yadda muka sani a nan niger eh, kamfanonin sadarwa na press suna da matsaloli diya ba a san ba eh, nawa suka shigo ba a san ba nawa suka hita nake gani wannan taro insha Allah zai kara ba mu eh, wani wata hanya wadda za mu iya mu gane yadda za mu yi mu kawo kuɗi a cikin kamfanonin kuma mu san yadda za a kashe su wai me ke haddasa rugujewar kamfanonin sadarwa ne hajiya eh kamar yadda na gaya maka yanzu <laughs> sai ka je eh, eh, cikin kamfani ba a san nawa suka shiga ba kuɗi nawa yau yau an samu an yi kasafi sai ka gani shi eh, mm, jagoranci babban kamfanin sai ya sa cikin aljihu to ni ne gare amadu dan jarida ne a jaridar lebanon to wallahi yan jarida ban ce masu masu aikin gwamnati ba yan jarida wanda ke cikin wannan jarida wannan ta zaman kanta akwai matsaloli da yawa aiki ne aiki kawai dan da ana son aikin amma fi layi eh, eh, bukatu ba a nan gaban hukumomin kasar ta Nijar dai sun ce sun ɗauki alwashin ƙara 'yan kuɗaɗen da suke bayarwa a matsayin tallafi ga kafafen yaɗa labaru masu zaman kansu a shekara-shekara daga miliyan 200 zuwa miliyan 250 waɗanda ake rarrabawa wasu gidajen talabijin sama da goma da tashoshin FM sama da ashirin da wasu jaridu da mujallu sama da 240 a Nijar. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya jamhuriyar Nijar. Madalla a da Abdullahi Mamman Amadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garbo. Shirin himma ba ta gargo yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yana baku labarin 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Jama masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. a makonni guda biyu da suka wuce kun ji abokin aiki na abubakar janaidu yana ta hira da mawaƙin nijar wanda ke nan amurka kuma ke kokarin bunƙasa harkokin gargajiya da al'adu hassan bakari a wannan mako sun ci gaba da hira inda malam abubakar janaidu tambaye shi ko akwai irin mawakan da shi hassan ɗin yake zuwa wajen su domin su ba shi shawarwari akan harkokin wake-wake da ma gargajiya ɗin baki ɗaya kan maganar waƙa ina tsammani zan ce abdullahi alhassan turai wanda mawaƙi ne na nijar to shi ma gaskiya mutum ne wanda Allah ba shi fasaha a da gaske idan ina neman wata shawara ina tambaye shi kuma ina tambayar haira arbi wata babban mawaƙiya ta ƙasar mali suna bani shawara mu so tsohi mu so uwayenmu ka so babanka ka so mamaka don babu wanda yake uwaye a duniya mu ba su daraja mu girmama masu. idan muna so mu samu ɗiya na alheri wanda za su taimaka mu kuma samu shikoki wanda za su aiki mu wata rana na kiraye wata ƙauna uwata wadda ta riƙe ni hajiya hadiza ina da matsala na ba na tambaye ta ya zan yi sai ta bani shawara na duba na gani na ce ba wanda zai bani wannan shawara ta in wata wannan abin ba ya tsamani ba ta bani wannan shawara kuma akwai lokacin da ya kai da ban na ya ɗauki lokaci ban kiraye ta ba ranta ya ɓaci kuma na koma a gida wallahi na ji a jikina cewa tsoho makama kenan abin da na ga tsoho ya cancanta a mishi shi ne yasa na ci kenan duk abin da zan yi a duniya babu wani wanda zai sa gaba wanda yake komi in ba waye ba tsoho duk inda yake in na gan shi na ce na ga na ga waye sana'ar waka ke kuma sana'ar waka ka tattara da matasa shin ya ga ɗabi'un matasa ga na gaba da su a nan in a kwanta na gida tambaya mai ma'ana ina da group da yawa mutane da yawa wanda nake amfani da su mawaƙa da yawa amin masu rawa masu kiɗan wannan da sauransu shawarar zan bada shine har yanzu dai mu riƙe al'adu mu riƙe al'adunmu mu a gida abin da na ga kamar ana yi shine na huta bisa kan ɗauka al'adar wani ka sa cikin al'adarka daga wani abu vraiment ba abu ne wanda zai wannan zai zace to mana abakar da malam hassan barin ci muku barki domin mu dan kaɗan daga cikin irin waka da shi hassanin yayi Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ce duniya abin mamaki wayo duniya abin tsoro ce yaya zani na gane duniya mene zani na aure duniya wayo duniya abin malam baka daga karshe za mu yi zan tambaya shin wata shawara kake da ita ga 'yan uwanka mawaka dangane da su ɗauki wannan salo na waƙar amfani da kayakinmu na gargajiya. Um, shawarar zan bada ga 'yan uwana masu waƙa shine akwai abin da aka ce kubbar gida gida ta bari kenan in hula goma ka aza mai launi daban-daban ba za ta baka kai biyu ba kenan dan ka huda ta kaɗi, za ka tsashi kenan madina <laughs> dalla kenan abin da nake bukata ga ga mawaka na mu tsaya mu yi gida ka tsaya ka gwada kai kowa ne ne kai representan ainihin tushen al'adarka kenan ba a ce ba kan mu yi abin da za a wani mai mu mai da hankali bisa kan waƙoƙi na gida mu mai da hankali bisa kan al'adu na gida na gargajiya wannan zai sa a ba mu daraja kuma a karɓi abin da muke shin akwai wani abu da kake jin kake son ka faɗi da ni ban tambaye ka ba shine zaman lahiya roƙo nake ga Allah maɗaukaki sarki roƙo nake ga dukkan jama'a don Allah duk inda malamai suke duk inda jama'a take al'umma baki ɗaya 'yan Nijar 'yan Najeriya 'yan Kamaru 'yan Ghana don Allah don annabi kowa ya sallah ya roƙi ubangijin Allah ya kawo mu zaman lafiya a Najeriya ya kuma kawo mu zaman lafiya a duka Afirka ta yamma da Afirka da duniya baki to malam Hassan Bakari madalla gode kwarai da gaske barka da zuwa Na gode, nagode nagode nagode sanin masu magana suka ce a daɗe ana yi yauwa to ana hira ta mala abubakar jani da take karewa da shi hassan bakari mawakin niger yanzu amara don sauran abokan aiki na nan washington musamman abubakar jani da ya hira da shi mawakinmu dan niger malam hassan bakari ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murai amurka a washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci assalamu alaikum sai an jima da busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi. Ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ya fara ne da saƙon liman Muhammad Bajoga inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. A yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina akan yadda aka gudanar da zaben fidda gwanin gwamna a jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasar. A gaskiya zaben ya zo mana da mamaki ganin yadda mukarraban Jonathan suka faɗi zaben fidda gwani a jihohinsu. Da fatan dai Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu son ci gaban Najeriya ba mukarraban Jonathan ba. sai kuma wasiƙan mu ta gaba inda take cewa salamu alaikum BOA Hausa ina son ku bani dama na yi kira ga ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da cewa su dubi Allah su taimaka wa 'yan gudun hijiran da suke cikin wani mawuyacin hali na rashin samun taimako inda ya sanya wasu daga cikin su yin barace-barace don Allah a taimaka musu duk abin da ya samu daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Saƙonmu na gaba ya zo ne daga Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓe sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe, Najeriya. inda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Yau take ranar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ware, amma abin baƙin ciki da ci shine al'umma arewa maso gabas ana take musu haƙƙi musamman yara ƙanana da mata. Amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gum babu wani taimako ko agaji da take yi ga al'ummar wannan sashe. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama nan ta ilimi a pakistan malala yusufzai da fitacce mai yaƙi da bautar ƙananan yara na ƙasar india kala satirhi sun yi tarihi yau laraba yayin da suka karbi kyautar yabon zaman lafiya ta nobel 'yan ƙungiyoyin kare hakkin biladama suna kira da a tuhumi jami'an da suke da hannu a wajen amfani da matsantawa dabarun azabtaswa wajen tatsar bayanai yayin da ake kyautar zaton waɗannan mutane 'yan ta'adda ne an yanke wa wani tsohon babban jami'in tattalin arzikin ƙasar china hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa wani ministan falasɗinawa ya rasu bayan wata fito na fito da dakarun isra'ila yayin zanga-zanga da aka yi a yammacin kogin jordan to madalla da takaitattun labaran duniya muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can daren allah su kama zamu dawo da wannan sabon shirin a nan za mu ci gaba da bin diddigin abin da ya faru a harin bam da aka ce an kai a titin ibrahim taiwo da ke kano sannan kuma za mu buɗe layukan waya sai ku bugo mana sai ku gaya mana wai shin waɗanne irin matakai ko waɗanne abubuwa ya kamata a duba game da ɗan takara kafin a bashi tikitin takarar zaɓe musamman ma a halin yanzu da ake gudanar da zaben cikin gida duk a najeriya yanzu a madadin ita grace alheri da ta kawo mana labaran duniya da kuma julia lathis gresham ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan ma jackson ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.